Sashen Hausa na muryar Amurka ke muku magana daga ofishinmu na birnin Yamai a kan mitoci 16, 21 25. kuma a koda yaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya kama mu a tashoshin FM da suka hada da amfani, sarauniya, nomad, fara'a, dalol da niya. ko kuma tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 200.5 na Zango FM sai Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Jama'a barkamu da wannan lokaci, Sule Mumuni Barma ne ke tarbanku a wannan shiri na musamman. Yau saboda wasu matsaloli da ake fuskanta masu alaka da bazuwar cutar coronavirus da ta sa aka rufe ma'aikatu da yawa ciki har da wasu sassa na babbar headquarter mu da ke birnin Washington DC za mu kawo muku shiri na musamman ne daga ofishinmu da ke nan birnin Yamai. A cikin shirin za ku ji cewa a yayin da ake gabda da soma ayyukan noman damana, makeran gargajiya sun yi gargadin cewa akwai yiwuwar fuskantar karancin kayan aiki kilar gida a kasuwanni sakamakon matakin rufe iyakar Nijar da Najeriya. Idan muka je Abuja, Madina Dauda ta tantauna da shugaban kwamitin kula da harkar wutar lantarki a Majalisar Wakilan Najeriya akan matakan baiwa 'yan kasar wutar lantarki kyauta na tsawon watanni biyu. To amma ku bari mu fara da shan labarun duniya. Masu sauraro barkan ku da asuba. Da fatan masu azumi sun yi sahur cikin ƙoshin lafiya. Ga cikakkun labaran duniya. Fitaccen likitan Amurka ɗin nan da ya ƙware kan cututtuka masu yaɗuwa, Dr. Anthony Fauci, ya ce ya ga alamar akwai fa'ida tattare da maganin nan na Remdesivir wajen jinyar cutar COVID-19. Da yake magana a lokacin wata ganawa da shugaban Amurka Donald Trump. da sauran mambobin kwamitin yaƙi da cutar coronavirus. Fauci ya ce wani binciken da aka yi kan maganin na remdesivir ya nuna cewa maganin na iya kare mutane daga coronavirus. Fauci ya ce sakamakon binciken bai nuna cewa maganin na iya hallaka cutar kwata-kwata ba. To amma ya nuna cewa akwai kwakwarar alamar fa'ida a maganin. Fauci ya ƙara da cewa maganin na remdesivir ya ɗan taimaka wajen rage mace-mace saboda kashi sha ɗaya na majinyatan ba su sha wannan maganin ba ne suka mutu a yayin da kuma kashi takwas na waɗanda suka sha suka mutu mukaddashin sakataren harkokin sojin ruwan amurka ya yi kiran da a yi ƙarin bincike game da abin da ya kira wasu bayanan da ba a yi su ba kan abubuwan da suka faru cikin jirgin ruwan yakin amurka na uss theodore roosevelt mai dakon jiragen yaƙi yayin da sojojin ruwa da aka killace su na tsawon makonni suke komawa cikin jirgin. Akwai wasu ayoyin tambaya da binciken sharar fage ya gano wanda kuma bincike mai zurfi ne kaɗai zai iya tono cikakken abin da ya faru. A cewar mukaddashin sakataren harkokin soji James McPherson a wata takardar bayani ta jiya Laraba. Wannan jirgin ruwan shine jirgin mayakan sojojin ruwan Amurka na farko da ya samu wata mummunar barkewar cutar COVID-19 a cikin teku. wanda ya sa aka kaɗan jingine shi a ƙarshen watan maris tsohon ciyaman ɗin jam'iyyar ncp ta sudan ahmed harun ya kamu da cutar covid-19 a gidan yari a cewar wani ɗansa wanda ya buƙaci a yi haruna ɗin ɗaurin talala a gida saboda ya samu cikakkiyar jinya hukumomin lafiyar ƙasar sudan dai ba su tabbatar da halin da harun ke ciki ba wanda na hannun damar hambararren shugaba umar albashir ne Hussan Ahmed Harun, ɗaya daga cikin 'ya'yan Harun, ya gaya wa wani shirin muryar Amurka mai suna South Sudan in Focus cewa ranar Talata aka gano cewa mahaifin nasa ya kamu da cutar COVID-19. Kuma an garzaya da shi wani asibitin 'yan sanda da ke gabashin Khartoum. A halin da ake ciki kuma wani sabon faɗan da ya ɓarke a jihar Central Equatoria ta Sudan ta kudu a wannan makon. na gurgunta yarjejeniyar zaman lafiya mai cike da sarƙaƙƙiya wadda ƙasar ta cimma. Wani mai magana da yawun ƙungiyar 'yan tawayen ta NAS ya ce, wata gamayyar soji da ta hada da sojojin gwamnati da tsoffin mayakan ƙungiyar SPLM-IO ta kai hare-hare kan wasu wuraren ƙungiyar NAS a jihar ta Central Equatoria tun a ranar Lahadi. Sun je sun kai hari kan mu a Sinema. da ke wajajen umbaci da kuma madiba da morobo sannan kuma sun kai hari a sansaninmu na kajo keji kala haka zalika sun kai hari kan dakarunmu kuma mun mayar da martani abinda mai magana da yawun kungiyar mayakan tanas samuel suba ya gaya wa shirin na muryar amurka game da sudan ta kudu daraktan hukumar lafiya ta duniya who tedros adhanom ghebreyesus ya ce hukumar ta ɗauki matakin da ya kamata cikin gaggawa kan yaƙi da cutar coronavirus. Ya faɗi hakan ne a matsayin martani kan sukar da hukumar ke fuskanta, musamman daga ƙasar Amurka wacce take ta ɗaya cikin masu baiwa WHO ɗin tallafi. Amurka ta kuma kasance kan gaba a duk faɗin duniya wajen yawan masu ɗauke da cutar da kuma adadin waɗanda suka rasa rayukansu. A yayin wata tattaunawa da ya yi da manema labarai a ƙasar Geneva, Tedros ya ce, Tun daga farko WHO ta ɗauki matakan da suka kamata wajen yi wa duniya gargaɗi kan wannan cutar. Kasuwannin hannayen jarin Amurka sun yi matukar miƙewa zuwa lokacin da aka kaɗa ƙararrawar tashi a birnin New York. wanda ke nuni da ƙwarin gwiwar da masu saka hannun jari suka samu game da yiwuwar sake farfadowa bayan shuɗewar cutar covid-19 sakamakon gwajin wani sabon magani mai suna remdesivir shi ma ya nuna yiwuwar jinya da shi zai kai ga waraka a jamhuriyar niger a yanda ake gabda soma ayyukan noman damana a kasashe irin su niger da nigeria makeran gargajiya sun fara bayyana damuwa a dangane da karancin karafan da suka saba amfani da su wajen kera kayayyakin aikin noma matsalar da suke alakantawa da matakin rufe iyakar kasashen biyu wanda kuma ka iya shafar harkokin mazauna karkara wakilin muryar amurka a birnin kwanni haruna maman bako ya aiko mana da wannan rahoton a daidai lokacin da ake gab da shiga ayyukan gona a ƙasashe kamar jamhuriyar nijar da tarayyar najeriya masu sarrafa kayan noma ne ta hanyar aikin nan na kira irin na shekarun da wuri da da damar jama'a ke tunanin duniya ta manta da su suka soma kukan cewa kayan aikin noma na gargajiya da suka hada da kwasa da kalme na duke da na tsaye da sungumi za su yi wa manoma wuya a bana sanadiyar rashin samun karfan yin wannan kayan da matsalolin rufe bododi da cutar mashako ta coronavirus ta gama duniya ko covid-19 suka haifar musoma da adamu makeri shekarar bana wato an samu 'yan matsaloli ga irin sana'a ga tamu don karhe ya yi wuya abin da ya saye waya wato rashin kuɗi shi ya saye wuya don yau in kana da kuɗi babu abin da ka waya gare ka kuma duk kowace ƙasa yake abin na in na kuɗi na yanka je kana samu shi to amma yanzu ya kasance yanzu jama'a ba su da kuɗi kuma yaran mu ba mu da kuɗi yaran mu ba su da kuɗi komi ne na ya taho manaja na muka yi yanzu har an kai kimanin daɗa wurin da babu manajan don babu ƙarhen da aka manejan sana'a ta tsaya ba kamar da ba babu kayan aiki babu ƙarhe kuma babu kuɗin sayan su da muna sai da dacin kalme da ana sayan mu da shi naira ɗari uku to yanzu ya komo sai mun sai dacin kalme ɗari biyar kuma babu shi mu bi shi ba mu samu kaga da muna sai da kalme naira ɗari takwas takwas kuma har ɗari bakwai wani madamanci muna sai ma mutum amma yanzu ya kuru yanzu sai naira dubu da ɗari ɗai ko dubu da ɗari biyu haka za mu sayar da shi tun da abin ya ƙara. Wannan lamarin a cewar makera za su sa kayan aikin noma na gargajiya su yi ɗimbin tsada a wannan shekarar. An shiga matsalar ƙarfi. dan lokacin na sallar ma kira mu kan lela ƙarfe sai gashi nan fartu. Amma yanzu wani ganyen da an ka shiga babu ƙarfi. Ya ɓace sai an ce sai an zo ya mai an zo Lagos, Ibadan, Fatakwal, Bilatai. A wata guda ba samu shi ba kuma a taho. hagan mutum ya samu dan kare ya kai lela sai in kai dan kalmar ka an ka taya naira dubu ka bari ka san dole sai ka kara bana tana bambanci da tabara dan gabara sa'ad da su makeran suke samun karhe wadatacce ana samun kira da sauki inda haka gabara da ake samun karhe naira 200-250 da hamsin farko za a sai da kalme 600 shida 700 shida da hamsin bakwai kaga bana karhe da tashi da tsada yanzu ɗari ake sai da daji kaga dole kalme shi kari kaga dole shi wanda ya sai dole in zo wurin sai suwa dole ya kara mai kudi rashin lahiyar nan duk shi ya kawo al'amura don ka tabarbare an samu canjin al'amari sanadiyar shigowar ga ciwo na corona din ga rebodo din ga dan da kan kwanakin baya ba mu san da wanga al'amari ba hakan ga amma an shigowar ga ciwon ya sa al'amura sana'ar mu ta ja da baya kwarai saboda mu ba mu yi sai da abokan hulɗar mu Nijar to suna ka shigowa dama suna sayayya kaya gare mu su kuma suna taya kuriya to yanzu ya hawo dodin ga al'amuran sun ja da baya sannan masu kawo mana ƙarin da muka sana'ar su ma can an hana musu tahowa nan kuma idan mun ka sa wannan da aka gare mu idan muka sa ta shi kuma ba masaya kuma ya tsaya chat yanzu haka muna cikin wani hali na halaliya bangiji Allah ya sawaka a cewar na Yusa Basanta makeri kayan kira na gargajiya sun yi wuya saboda jidalin zuwa neman su to kira dai lokacin da mun ka tashin ta farko muna ganin mun tashi da kalme 800 to sai ya kasance yanzu karhe ya daga ya kai 500 mu ko za mu kanshi 1100 saboda komishina ci gaba kwasa ita kuma dama da muna sai shi ta 450 mu haka kai ta ɗari biyar to ƙarin ƙarfin ga mun ka kai ta za mu kanta ɗari shida ita ma yanzu saboda sun ɗan soma abin ga ɗagawa bai samuwa sai an yi jidalin biɗate ko yaushe ɗaya eh, shi ɗaya yasa yasa zan hakan ɗin saboda a zo da kuɗi ba a samuwa sai yara sun koma yawo a yana a yanan ba a samo ba. Shi dai talaka yakan dogara ne ga noma da kiwo na gargajiya saboda rashin samun kayan aiki na zamani sai gashi a bana kayan aikin na gargajiya idan gwamnatoci ba su girgiza wa manoman ba musamman mazamna karkara ko mazamna ƙauyuka to aikin na noman zai shirin gagar su haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar A Najeriya yanzu haka 'yan majalisar wakilai masu kula da sha'anin wutar lantarki sun dukufa ga tantauna hanyoyin baiwa 'yan kasar wutar lantarki kyauta na tsawon watanni biyu a matsayin wani bangare na matakan sassautawa halalun jama'a sanadiyar annobar cutar coronavirus. Domin jin inda aka kwana akan wannan batu, wakiliyar sashen Hausa a Abuja Madina Dauda ta tantauna da shugaban kwamitin 'yan majalisar wakilai masu kula da harkar wutar lantarki, Honorable Magaji Da'u Aliyu. kamar yadda kika sani wannan wani abu ne da mu 'yan majalisar tarayyar najeriya muka fito da wannan magana a ganin cewar abin da ake yi ne a yanzu a duk duniya kuma inda aka kwana mun zauna mun yi mitin da dukkan mai ruwa da tsaki rana ita yau kuma duk mun yadda cewar wannan abu mai yiwa ne kuma za a yi amma za a kafa kwamiti wanda zai zauna ya fidda yadda za a yi a nan aka kwana in ka ce duk duniya ana yi me kake nufi to kamar yadda kika fahimta shine an shiga wani hali na annoba na ha'ula'i ila ha'ula'i ƙasar Nijar da Najeriya take bata wuta ta ba wa 'yan ƙasar ta wuta kyauta har wata uku wanda mu ne muke basu ta daga nan najeriya da wurin mu suke siya ƙasar ghana sun yi karamar ƙasa irin ta murtaniya ta yi wannan ba ka magana da ƙasashen da suka ci gaba manya na duniya ƙasar ta fi kowanne yawan 'yan adam da harkar demokaradiyya ƙasar India ita ma ta yi wannan abu kuma aka ce daga daga baka ga zurfin ruwa to ya kamata mu ma kar a bar mu a baya ya kamata 'yan najeriya su ma su amfana da irin wannan yasa majalisa ta fito da wannan magana kuma kwamiti na yana nan yana aiki akan wannan magana kafin a yi babban kwamiti wanda shi mai girma spika zai kaddamarin Allah yadda. To akwai korafi da mutane ke ta yi har suke mana ma cewa ana ta kawo musu bil wato kasidar amfani da wuta cewa su biya bayan ana maganan ba kasa wuta kyauta za ku tattauna irin waɗannan matsalolin? kin gane kamar a harkar kimiyya ko kuma statistics yadda ake yi shine in akwai mutum miliyan 200 a najeriya sai aka kan cewa wannan mutum miliyan 200 gida-gida nawa za a same su kamarata na da mata da 'ya'ya shida to sai a ce sai a ɗauka kamar araba da hudu a najeriya ba za ka sami gida gidaje miliyan hamsin ba wanda suke da wuta idan aka bi wannan kiyasin aka bi wannan kiyashin kuma sai a zo a ce to menene average duk a duniya ana yin wannan a irin lissafi akalla ka ce miliyan talatin da biyar ne suke da wuta a najeriya gida gida gida nake nufi kuma ban san lokacin da ya zama laifi bayan tsarin mulki ya ce duk ɗan najeriya ɗan najeriya ba ne Allah ya da majalisa za ta doka yadda za a siyo tana raba 'yan Najeriya. Ina jin tausayin wannan masu disko yanzu. Yadda ƙasar nan aka rufe ta kaf yau wata guda ko sati biyar wa za su aika karɓar musu kuɗin wutar ina za a samu ya kamata mu duba Allah mu dinga za muna ga kauna ba kan mu shawara kuma in sun kai bil din ma kamar ke ma'aikaciya ce akwai 'yan kasuwa sun sun yi sati hudu ba sai da komai ba wa zai biya kuɗin wutar wannan nauyi ko naira biliyan ɗari biyar ne ba naira biliyan ɗari kamar yadda faɗa ba yana wuyan najeriya kuma na tabbatar shugaban ƙasa muhammadu buhari adali ne zai saurara yanzu kasafin kuɗin bana na shekara 2020 ɗin nan yana nan an rage shi da kaso mai tsoka a ina gwamnati za ta iya samun kuɗi da zai kai ma kila biliyan ɗari da goma na biya wa mutane wutan nan kyauta. To nawa ne kasafin kuɗin da aka yi? Tambaye ki gamu? Tiriliyan goma. Tiriliyan goma. Biliyan ɗari nawa kenan? Biliyan ɗari uku kenan fa. a inda fa in ba ka da lafiya za ka nemo magani kuma a ciniki ake ne yan ciniki ne fa a tara a ɗebe ake yi watakila ba kuɗi ne karkarkar kar naira naira za a zo a tara a ce in ɗauki ba mu dai majalisa muna sha'awa muna goyon bayan ba wa 'yan najeriya wuta kyauta To sauraro kada a sha'afa waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan ofishin muryar Amurka na birnin Yamai sanadiyar wasu matsaloli masu nasaba da annobar cutar coronavirus. Ƙasa da mako guda bayan fara watan azumin Ramadan, mazauna birnin da magaran na jamhuriyar Nijar sun koka a game da yadda farashin kayan lambu ya cira sama a kasuwanni. To sai dai wasu na ganin wannan ba abin mamaki ba ne idan aka yi la'akari da cewa akasarin waɗannan ababen marmari kan shigo Nijar ne daga ƙetare, kamar yadda za a ji a wannan rahoto na Tamar Abari. sunana ashiru kasuwar salati dai ga ta babu ya ba daɗi yau a ji daɗi gobe a ji wuya sanwa yanzu ana sayan shi uku da rabi jika hudun an yi sa in mai kyau ne ita kwamanta ana sayan ta kulli hamsin sattin ma zuwa hatta ma ma ana sai da kasuwa ga ta dai bana abubuwan ne kawai sun cushe zandar babu kuɗi babu kuɗi 'yan kasuwar dai sun ce bana na da sauki a kan bara suna sunana mutari yanzu kwamfutar abin da muke saida shi gomiya tara ake saida shi amma wasu suna saida shi dala ɗaya. a nan ne kuke samun shi koko ganin cewa kamar uh, an rihe hanyar najeriya kuma ana kawo shi daga najeriya a wanga dan agaris ne ba dan nigeria ba ne babu dan nigeria su dan nigeria bai fara ba daga agaris ne ake kashi wanga ya kasuwar take kamar daga azumin bara ya zaka bambanta kasuwar a azumin bara da kuma ta bana gaskiya ta bara ta yi saboda yanzu kawai hakuri ne ake saboda Allah sunana mustapha eh, ina sai da salati lemu fabram da tumatum to kamar yaya kasuwar salati take eh kasuwar salati mada alhamdulillah saboda kun san salati da dan dama dama mutane ne babu kuɗi wurin su bana sai dai alhamdulillah kawai rufe boda da aka yi ya taka rawa ainihin cewar 'yan kasuwar la'akari da yawancin kayayyakin suna zo musu ne daga najeriya sunana ismail muna sai da citta man lemun tsami tomati persil seleri fetifu albasa komi ma muna sai dawa to kamar yaya kasuwar su take to gaskiya kasuwa dai mu ce alhamdulillah amma ba kamar da ba saboda da bin mu samun zama ma irin na da amma yanzu kina gani muna zaune dai kina gani gani galibi citta najeriya ce babu citta nijar yanayin boda ana riya masu direbobi bisa da samun damar hutawa daga kano kin san kano kwana biyu da aka samu wannan matsalar shi yasa ai sun kewaye suna kewaye kewaye da ke suke samun damawa shi ne yasa wallahi ba eh lemu shi ma dan Lagos ne muke saidawa bana kuma Lagos ba ta shigo saboda wani alloba da ta shigo su ma masu saye sun ce bana ta dara bara sunana Alai Saidu abin da ya gane me gina ta ce zo su mata anana da lemun zami ba ta kace ta aiko ka ka saya mata kayan Allah ita ta tura zo su mata kayan gudu baki wanda za ta sha ruwa tare da yana kuma yanzu sauran aiki tana can gida tana can tana tana kokari ita ma sunana mamaki salati ne muka zo siya kamar na nawa ne eh to na 40-40 ne yaya to farashin akwai tsada ko kuwa alhamdulillah an gode ma Allah ba a ce ba dai akwai tsada mun sai man mun sai ta mun sai lemun tsami ba to su kuma ya kika don su eh su ma dai da dama amma lemun tsami ne dai akwai tsada ba sunana Fatima yanzu ne salatin kullun 40-40 ne suke ko 30-30 yanzu kawai bafi dai abu dai mai tsada ba kamar lemun tsami dai haka a cikin harkar kayan kwaɗan ma ba tamara bari muryar Amurka daga da magara a jamhuriyar Nijar To madalla a gaida tamar a bari yanzu kuma sai a gyara zama don jin shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. jama'a salamu alaikum barkanmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amurka. har ila yau shirin na kasa na ci gaba da samun bakuncin wani matashi jakadan zaman lafiya a jos ta arewa jihar plateau Nigeria abdullahi roki boy wanda ya tsinci kansa cikin halin tawaya sanadiyar hatsarin motan da ya kakkarya masa kafafuwa da yake an ce duniya ba gida ba abdullahi ya gargadi masu bukata ta musamman su kasance abun koyi ga jama'a misalin yadda abin yake a wasu kasashe makwabtan najeriya to amma ya fara ne da amsa tambayar wakiliyar sashen hausa zainab babaji a game da bukatun nakasassu a jihar plateau a yau tunda kana da wannan nakasa a ganin ka menene wato nakasassu ba guragu ba ba makafi ba duka nakasassu ke bukata yanzu domin hankalin su ya kwanta su ma su samu abin da za su dafa alhamdulillah kin ga na farko aka ce gwamnati tana lura da nakasashe 'ya'yan shi ana biya musu scholarship zuwa makaranta ne maganan billin asibiti ana iya ɗauke musu in aka ɗauke ma mutum wannan abun kamar na kashashe makarantar yara bildin asibiti ya zama akwai wani abu a anguwa a ce akwai ƙungiya na anguwa na dattawa wanda za su iya tsayawa da kansu ya zama an sosin kuɗi da ko shaguna ne a buɗe musu a ce wannan gurin gurin aiki ne an koya muku ku dinga imfarin ɗin kanku da kanku za ki ga ko bara a gudu tare a tsere tare ba sai kin ga nakasashe ya zama zai iya cewa zan fito nemi takara saboda masu lafiyan masu kasa to ni zan iya fitowa nema saboda menene in share mu mutane hawaye ba wai na kasassu ba a'a jama'a da dama a share musu hawaye to bari mu taɓa wani bangare wanda gurin ne na san abdullahi roki bai wato shine batun zaman lafiya me ya baka sha'awa na shiga wato harkan tabbatar da zaman lafiya ko kuma hulɗa na a cewa ka samar da zaman lafiya musamman na jihar plateau to alhamdulillahi abin da ya bani burgewa na ɗauki wannan hanya na jakadan zaman lafiya watan peace ambassador zainab babaji a na goma sha ɗaya a sai peace ambassador kuma ni mutum ne mai nakasa na gode ma allah ga wannan na duba na gani ne tunda a wannan jiha namu akwai ɗan tashin tashina da yake tasowa har ina iya samun kaina in shiga kowane gidan rediyo da nake so in ba ma kaina lokaci to me ya kamata na yi wanda ko ina nan ko bana nan za a yi koyi da ni shine in zama jakada na zaman lafiya a ko'ina wallahi musulmi na wani kirista na wani pagan na wani saboda duk mutanen da nake ma'amala da su ba wai fati ɗaya ne fati ne daban-daban kuma ba wanda baya mu to don haka ban ga abin da zai sa ni saboda san zuciya ko kuma kin wani wanda Allah ya halicce shi ya san me yasa ya halicce shi wannan bari wannan baki wannan guntu wannan dongo da ni kuma a karan kaina saboda selfish interest irin nawa sai in juya nuna kiyayya ga wani ba abin da aka koya min a mu ba kenan shi yasa na jajirce a ko ina zan wuce zaki ji an ce peace ambassador wato jakada na zaman lafiya kuma ina kan wannan abin da izinin Allah a peace ambassador zan mutu ina kokarin wanzar da zaman lafiya ko ina da rai ko ba ni da rai an san abin da na yi da sunan Allah kuma ba wai na yi dan a faɗa ba ne a'a a gane masu nakasa ba sa neman tashin hankali ba na kashashen da za ki shi da bindiga ba na kashashen da za ki shi ya tara hanya ba na kashashen da za ki shi wai shi yana sara suka saboda menene ba shi da wannan zil din da zai yi yana da nakasa a jikin shi to dan haka ba zai so a yi tashin hankali ba kar ta shafi yan uwansa nakasassu in ko yau aka ce an kulla nan nan ya rikice nakasassu ya za su yi za su iya tafiya za a iya iya barin su za a iya barin su koma gidajen su za su iya fita neman abinci yau aka ce akwai tashin hankali na yana da tashin hankali sosai saboda abin da zai cifa a ajiye yake za a ja kawo ne sai ya fita sai ya nema ko hozilin yake sai ya fita ya bude shagon ko ya je gurin sana'ar shi kafin ya samu to din na kashe shi da kika gani na kasa me na kasa na shi ya kamata ya zama ambassador of peace a ko ina dan a gudu tare a tsira tare me kake ganin wato a makomar na kasassu a najeriya ko ma a duniya baki daya me kake fatar gani wato na kasassu sun samu gaskiya ina fatan da nake ma na kasassu suna da yawa ina so allah ya sa na kasassu su zama masu arziki saboda in suka zama masu arziki wallahi za su tuna da jama'a da yawa saboda kullun ambition dina shine kin gani dan gangare ne wallahi in samu wani matsayin da har yau zan iya zuwa makaranta in buga littattafai in ce ku raba ma wayannan yaran in je wani makaranta wani anguwa in buga fensira in ce ku raba ma wayannan saboda menene abin da aka mun ina so rama ko abin da aka ma ƴaƴana ina so rama ma wasu da yawa a hakan nan akwai jajircewa da nake yi laska dina zan iya cirewa in ba mutum saboda menene daga na bayar wallahi Allah na buɗe mun kofa ina bayarwa Allah zai ba Abdullahi Ismail wanda aka fi sani da Abdullahi Rocky Boy kenan jakadan zaman lafiya a jihar Plateau a shirin na kasa ba kasawa ba a madadin sa da wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji muke ce da ku sai an jima. Madalla muna kawo muku shirye-shirye na musamman ne daga nan ofishinmu na birnin Yamai a sanadin wasu matsalolin da ake fuskanta a babbar tashar mu da ke birnin Washington DC. Yanzu kuma ga sharhin jaridun Ghana. Babban jami'in zartarwar gidan tashar Alfa Radio da ke da matsuguni a Kumasi, Sheikh Muhammad Ridwan, kamar yadda ya saba a duk azumi ya raba kayan abinci da sun ka hada da shinkafa da mai, taliya da tumatirin gwangwani zuwa ga waɗansu unguni kimanin gidaje dubu biyar a kewayen Kumasi. sanan nan likafarsa bai tsaya a nan ba sai da ya iza zuwa ga mata masu takaba waɗanda mazajen su sun mutu kenan na marayu da guragu da tsofaffi a kwabre is a sakurin manfon da kumasi da kuma tafo pankrano dukkansu sun ribaci wannan wani makaho da ke jagoran da makahi guda hamsin a sabon zango cikin a asakorin manfon ya bayyana da gamsuwansa da jin jin daɗinsa da kuma godiyansa ga Sheikh Ridwan sa'annan yake kira ga sauran masu kannu da shuni da su yi koyi da Sheikh Ridwan a cikin wannan aiki na alhairi. Jaridar Daily Guide ta ruwaito muku wannan labarin. Ita kuwa jaridar Ghana News wannan labarin ta ruwaito. AU eh, wato kungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka ta yi kira da a ƙoƙari a kan yaƙi da cutar malaria wato cutar cizon sauro kenan a yayin da ake kuma fama da cutar covid-19 jaridar ta ce ƙungiyar haɗin kan ƙasashen afirka ta yi kira ga gwamnatoci da al'umma na wannan ƙasa da su dagi bisa kawo ƙarshen cutar malaria a afirka musamman a wannan lokaci da ake fafataka da cutar nan ta coronavirus au ta yi wannan kiran ne a cikin wani jawabi a ranar litini a yayin da mambobi na wannan kungiya ta afirka su hamsin da biyar suka haɗe da sauran duniya yayin bukin ranar malaria ta duniya mun waiga zuwa ga jaridar daily graphic wannan labarin ne ke sahun gabanta covid-19 ghana na aiki don samar da maganin gargajiya a kan wannan cuta jaridar ta ce cibiyar nan da ke binciken magungunan gargajiya gargajiya wato the center for plant medicine research cpmr a takaice a mamfamakwafin cikin jihar gabashi a bisa haɗin kai da ma'aikatar ministar kiwon lafiya da sauran shugabanni na bincike domin samar da maganin gargajiya akan cutar nan ta coronavirus. cutar dai ba ta da magani har yanzu abin da ya sa tarin kasashe a cikin duniya sun ka imauta sun ka rasa nayi dangane da wannan cuta da ta bayyana a cikin watan disamban shekarar da ta gabata akan haka ne wannan cibiya ta cpmr ke ƙoƙarin yin amfani da kwarewanta da kuma ilimin da allah ya bata na maganin gargajiya domin gano magani na wannan cuta ta covid-19 Ita kuwa jaridar da Herald wannan labarin tarwaito Nkuruma ya rayu shekaru 48 bayar mutuwansa. Jaridar ta ce a ranar 27 ga watan Afrilun 1972 shekaru 48 yau wadda ya samar da kasar Ghana kuma shugabanta na farko Dr. Kwame Nkuruma ya yi ban kwana da duniya nan a Bucharest kasar Romania. wannan sharhi na The Herald muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau Radwanul Lamuktar ba sashen kausa na muryar Amurka Accra Ghana. To a gaida Ridwan yanzu kuma lokaci ne da za mu saurari nasihar malamai a albarkacin watan azumin Ramadan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Malam Salisu daga nan birnin Kwanni. Watan azumi wata ne mai falalada sosai wanda ya cancanci dukkanin musulmi duniya ya tashi ya himma ya dauka kuma ya niyya yan kowa ke yi saboda yana fada falala sosai. Ta cikin watannin nan da kake gani gaba daya babu kamar watan Ramadana. Sannan akwai falala sosai gare shi amma aka ce ya kai goma na karshe idan mutum ya dage insha Allah zai samu wannan falalar sosai insha Allah. In zaka cika nafiloli da sauransu zaka cika sigifari da sauran salatin manzon Allah in Allah yarda duka abin da zaka nema zaka cimma gurinka da haka muka zo karshen wannan shiri na musamman da muka kawo daga nan yamai a sanadin matsalolin da ake fuskanta a babbar tashar mu da ke birnin washington dc a madadin dukkan ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka ni sule mumuni barma ke maku ban kwana daga ofishinmu na yamai a huta lafiya Bonjour